Wasalasu wasalamu ala rasulillah wahala Ali yi wasu abinci. Mamanita za ki hadithi wa tsamtsaka da sanadki na yau da jihun. Fobat wasalamu wa rahmatulahi wabarakatu. Abdullahi Muhammadu Waziru, abdullahi ma'aikatan, abdullahi ma'aikatan, abdullahi ma'aikatan. wannan haƙur wannan sababin laysa fi sha'anil hawarid wato ba wai ya shafi sha'anin ba ne a keɓance bal yanzamu al-yahud bal yanzamu ilayhim ba'd al-firaq a sauran kungiyoyi sun haɗu da su sauran kungiyoyi na bid'a su ma sun gwamu tare da su kamar kungiyar shi'a da kungiyar mushabbiha sanubayyar nubayyin insha Allah kamar yadda za mu yi bayani insha Allah ta'ala yana daga cikin dalilai masu ƙarfi da ikhtilaf bayan musulmi dalilai masu ƙarfi da saɓani tsakanin musulmai yawa makwabtakan musulmai a ce musulmai sun yi makwabtaka ga da yawa daga cikin ma'abota addinai na da an gane a ce mun yi makwabtaka da da yawa daga cikin ma'abota addinai na da da to idan kai mu'amala da su dama ainihin wato makwabtaka yana tasiri idan kai mu'amala da mutanen banza ko baka sani ba sai ka ɗibi wasu abubuwa nasu ko fahimta ko za ka kana mu'amala da kafirai ba za ka san san da ka ɗibi wasu abubuwa nasu ba misali yanzu da a ƙasar hausa yana da wuya ka ga bahaushe ya yi aure matashi na da ɗaki ta waje a ce ɗaki ta waje ina da wuya kuma yana da wuya ga ainihin mace bahausa ga shago a waje tana siyar da kaya to yanzu an fara samu me za ka samu su da wasu daga cikin kabilu masu yin haka da wasu addinai masu yin haka an gane yayi to akwai ire-iren wayannan abubuwa za ga cewa in kana mu'amala da wani dole sai ka ɗibi wasu abubuwa na shi ko masu kyau ko marasa kyau a gane wani kuma a hankali tun kana kyaman abun zai kasance yanzu za ka kyaman abun za ka iya yin abun a fili yadda suke yi yanzu wannan gwagwaran da ake sawa dogo din nan ai da kafirai ke sawa yanzu ana biki za ga cewa musulmi sun sa Ko, a ina suka samu shi saboda suna makwabtaka tare da wasu kafirai wanda al'adar su ne za yi biki zai yi wannan shi ke nan suka ɗauka to a hankali a hankali in kuna mu'amala za su kuna ta ɗiban wasu abubuwa nasu ba tare da kun sani ba kuma irin rashin kishin matan nan mutum ya zama bai kishin matan shi din nan wajen mu'amala da arna ne galiba mutum ya ga yadda wasu ba sa kishin matan su arnan su ba sai ga baya kishin matan shi bai damu ba ba za abin da ya kama da wannan an gane to idan kafirai suna da wasu aƙidu miyagu da wasu al'adu miyagu na addininsu yau da gobe ya wuce wasa in kana mu'amala da su a hankali zai kaɗi ba yanzu ga wasu abubuwa na addinai abin da a aƙidun biri an da gani sun kwaso daga wasu addinai ne galiban an gane akwai aƙidun wasatul wujud sun kwaso daga addinin buza aƙidan kaɗe-kaɗe da raye-raye ana kiɗa ana raye-raye wajen bauta a ina ka samu وما كان salatu latuhum inda albayt illa muka'an wa tasbiya ko sun samu wajen nasara yadda suke a cocin suna kiɗa suna rawa da sauransu duk irin wannan gaba ɗaya tasiri ne na ainihin abokin zama na na yace allazi da kala ba'da musulunci. wanda wasu tashi daga cikin wayannan sun shiga cikin musulunci wanda kan dakala fil islam yahud wa nasara wa majus hakika yahudawa da nasara da majusawa sun shiga cikin musulunci kana ba'dhum fil haƙari. ya kasance wasu sashi daga cikin su ga hakika fa'idul islam ala dawil al-iqadiyya ya kasance a cikin aƙidar musulunci suna kan mahanga na aƙidunsu na da suna kan mahanga da irin fahimta na aƙidunsu na da da suka shigo cikin musulunci ba canza ba an gane ko sun shigo da kalmar shahada suna sallah amma wasu al'adu na kafirci suna nan suna yi har yanzu a fara bainal muslimin ma kana yusfaru fi sai ya motsa tsakanin musulmai abin da ya kasance ana motsar da shi a cikin addinansu irin abin da ake aikatawa a cikin addinansu ya ka motsar da shi cikin musulmai addinansu na da minal jabar